hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1438 daidai da 14 ga watan Septemba shekarar miladiya ta 2017 wannan shine majalisi na 46 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin Mukhtasar al-Ulu Ali ghaffar wanda malam Muhammad Nasiruddin al-Albani ya rairaye shi daga littafin al'ulu na al'imamu shamsuddin zahabi Allah ubangiji ya gafata musu gabaninsu wannan littafi yana karantar da mu da musulunci ne dangane tabbatar da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka a kan dukkanin halittunsa ta hanyar kawo nasoshin alkur'ani mai girma da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallama masu inganci da fassarar malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai akan ainihin fassara nasoshin alkur'ani din da sunna ta annabi sallallahu alaihi wa muna karatu a cikin maganganun da aka ruwaito daga al'imamu Abu Abdullah Muhammad bin Idris shafii rahimahullah wanda muka ji maganganun daga nan kuma muka ja numfashi dangane da tattaunawa akan tarihi na al'imamu Shafi'i a takaice daga littafin Siyaru A'lamin Nubala ta dai shi al'imamu shamsuddin zahabi din rahmatullahi a wannan tarihi da muke muna tsallakawa ne za mu karanta ainihin kamar yadda muka ɗauko muna tsallakawa muna ɗaukan wasu rubusun akalam ne a inda malam zahabi yake cewa wa kan hafizu abubakar al khatibu kitaban fi thubut al-ihtijaj bil a cikin shafi na 48 a wannan bugu da ke hannuna na mu'assatu ar-risala malamin zahabi yake cewa al'imamu abubakar al-khatibu al-baghdadi rahimahullah ya rubuta littafi na musamman akan thubutul lahtijaji bish-shafi'i littafin kenan al-ihtijaju bishafi'i wanda amsa ce ya bayar akan wata tambaya da aka masa game da me yasa al al-bukhari da muslim ba su ruwaito riwaya daga imamu shafi'i a cikin al-jami'u ba wa ma tukallim wa ma fihi illa hasidun au jahilun bihabi ya bayyana cewa babu wanda ya yi magana ta suka akan Imam Shafi'i sai dai idan mahasadi ne ko kuma jahili ne bai san shi ba fa kana zalika al-kalamu al-batil minhum mujiban lirtifa'i sha'ari kuma sai ya zama Allah cikin hikimarsa wannan magana da suka dinga faɗa ta suka ga Imam Shafi'i sai ta zama dalilin ɗaukakan al'amarinsa sai Allah ya ƙara mushi daraja da girma wa uluwi qadri al'amarinsa ya girmama wa tilka sunnatullahi fi ibadi dama wannan shine tafarkin da Allah yake bi da bayinsa kamar yadda bawashi yake cewa hasada ga mai rabo ki sai malam ya kawo aya ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina adaw musa فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا الله يتشي أسكن سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا يا قوموا مني كركو كسنشي لا تكونوا كركو زمو كالذين آذوا موسى كما بنو إسرائيل وانا تشوتر شوتر النبي موسى تشوتر وانا سكت النبي موسى كما يدى حديث يدو أتكين ainihin littafin al'imamu hakimun na saburi da al'imamu ah, ah, abin nan ibn maja ah, da isnadi daga abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu cewa izayi da suka yi wa musa shine suna mushi shari cewa ai yana da gwaiwa ne shi yasa baya shiga cikin rafiye wanka ya cire kayansa yadda kowa yake cirewa sai yana kuya yana yin wanka shi kadai sai suka ce ai saboda yana da halitta ne wanda take da cuta a jikinta shi sa baya so a gatsare shi alhalin su kuma haduwa suke gaba daya su dinga yin wanka kowa na kallon tsarecin kowa wanda haramun ne haka to Allah ya tashi nuna musu su. da annabi Musa ya je na wanka ya rataye kayan suturarsa akan wani dutse sai kawai ya gama wanka zai ɗauki kayan sai dutsen kawai ya kama tafiya ya dinga bin dutse da gudu yana ce mashi dutse ka tsaya ka bani kayana dutsen nan bai tsaya ba sai da ya zo cikin farfajiyar garin santa inda kowa sai da ya ga annabi Musa tsirara ya ga halittarsa cewa babu wata illa a jikinsa sai suka kunyata suka suka yi ƙaryatu annabi Musa ya ji haushin abin da wannan dutse ya masa ya ɗauki sitiran yana ta dukan dutsen yana ta kwala ma dutsen kayan a jikin dutsen wannan riwaya ce sahihiya al'imamu abin nan albayhaki da al'imamu hakimun na saburi duka sun ruwaito da ibnu maja da isnadi tabbatacce cewa wannan shine izayar da suka wa annabin musa to cutar wadda kuma allah yake ishara kar ku cutar da manzala sallallahu salama kamar yadda aka cutar da annabin musa malamai sun fassara cewa ko dai ya zama cewa da mutane suke zaid ibn muhammad bayan allah ya hana Allah ya hana tabanni amma wasu suka ci gaba da fada ud'uhum li aba'ihim huwa aqsatu inda Allah amma suka ci gaba da cewa ne ibnu Muhammad dan su dan su cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma kalmomin da suke fada mishi wa kadhalika ma atalladina min qabli min min qabli bi rasul illa qalu sahirun aw majnun cewa da suke boka ne ko ko ko ah, mahaukaci ko sahirun kazzab ko inna ma yu'allimuhu bashar ko uh, uh, menene uh, a satirul awal na katabaha da irin waɗannan kalmomin na cutarwa wanda manzo Allah ya ji damuwa a kansu sosai yana ganin sun san gaske shi sun san asalin shi dan me haka ba za su mushi Allah yake ce mashi fala Allah ka nafsaka ala athari in lam yu'minu bi hadha alhadith asafa zaka je kashe kanka da bakin ciki dan sun yin imani haka al'ada kafirai take kamar sun majunan su wasiya akan cewa su dinga kafircewa annabawa a takaice ba tafsirin aya muke ba amma wannan shine ma'anar abin da ainihin take nufi da cewa la kallabi eh, takunu kalladina azaw Musa fabarra'ahu Allah mimma qalu Allah ya barrantar da shi Allah ya nuna cewa annabi Musa ya barranta daga sharrin da suke mishi wa kana indallahi wajiha annabi Musa ya kasance mutum ne da yake da girma a wajen Allah yana da mutunci a idan Allah ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida sai Allah ya ja kunnan musulmai cewa mutane su tsoron Allah su dinga faɗan magana wata ke tsayayya kar su ƙarya kada su sharri kar su gulma kada su kage kada su ainihin yi zalunci da bakunan su Allah ya tsare malam ya ci gaba da cewa a to wannan shi wannan kenan jama'a mas'ala ce ta faru aka yi ma al-imamu abubakar al-khatib al-baghdadi tambaya game da wannan qadiyya ta cewa in dai al-imamu shafi'i malami ne ya kai ya kawo me yasa aka wayi gari bayi da hadisai a cikin bukhari da muslim kuma da gaske ne bayi da hadisai a cikin bukhari da muslim shine ya tsaya ya bada amsa dalla dalla zamu ji maganganu a nan gaba kaɗan insha Allah amma za ka yi kuma ka samu littafi ƙanƙanin littafi ne juz'i ne aka karami sunan shi kenan al-ihtijaju shafi'i ya bayyana cewa abin da ya faru shine su waɗannan masu rubuce-rubuce su bukhari da muslim daga cikin ɗabi'a suna neman uluwil isnad suna neman isnadoji ne gajeru wanda kuma wannan abu ne sananne a tarihin sunna tun daga zamanin sahabbai akwai neman uluwi shine ka samu riwaya da isnadi mai tsayi kai ƙoƙarin ka ji ta kai tsaye har sahabbai suna yin wannan idan sahabi ya gaya wa sahabi dan uwansa wata magana da ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to sahabin yakan so ya ji ta daga bakin Manzala su sallallahu salama. ya zama yanzu yana da ita kai tsaye ke sahabbai sukan tashi gari i gari su tafi neman irin wannan ulul isnadin akwai malamin ma da yana rashin lafiya zai mutu shine Yahya ma'ini A aka tambaye shi alga ta malam me kake so mara lafiya ana tambaye shi ko me yake so ce, baitun khalil wa isnadun alim abin da yake so kawai yanzu shine a sashi a cikin wani daki inda babu hayaniya kuma ya samu isnadoji waɗanda suke gajejjeru to alimamu shafi'i mun ji cewa rayuwarsa gajera ce ya rayu ne shekara hamsin da hudu kawai a duniya to duk mutumin da ya rayu shekaru kaɗan haka ya mutu ka halal to isnadin shi zai zama nazi? a yayin da sauran sa'annin rayuwarsa akwai wanda suka rayu bayan shekara arba'in da haka sai ya zama har na kasan su bukhari za su fifita samun isnadojin sa'o'in imamu shafi'i wanda ba su mutu da wuri ba fiye da su samu nashi da yanzu suna neman isnadin shi sai sun yi riwaya daga gun wani daga gare shi daga kan irin su ibnu abdul hakami da makamantansu da da ainihin su humaidi ɗalibansa sannan sai a ce kuma an shafi sai zama kuma ga wani wanda shi kuma an sun bata kanshi kawai idan ya ba su riwaya kai tsaye zuwa ga malaman shafi'i ne ko mun gane ina fata mun fahimci wannan kawai mutumin da yake neman wani abu ne zai siya a kasuwa to idan yana son ya same shi da yawa ko da arha sai kaga ya bar karamar kasuwa ya tafi babban kasuwa inda waɗannan yan kasuwan su ma suke sarowa yanzu sai ya siyo yadda suke siyowa ya samu da yawa kwantiti kuma ya samu ragowar farashi a yana jin wannan zai fi ah, shiga cikin fahimtar mu ko to da haka imamu shafi'i a lokacin da ya rasu shekara ta hudu, a lokacin al buhari bukhari shekarar shi goma a duniya an haife shi kuma shekara 194 ne yayin da shi kuma muslim a wannan shekara aka haife shi to kaga imamu muslim kuma ya gamu da akbaru shaykhin lahu yana shekara 16 shine wane kenan shine ainihin ah, Muhammad ibn Maslamata ibn Qanab al-Qanabi Shafi'i ya je aikin haji yana yaro dan shekara 16 ya gamu da wannan malamin Muslim amin muslim ya je aikin haji na ɗan yaro ɗan ƙarami ɗan shekara shashi da ya gamu da muhammad ibnu maslamat al ya riwaya a gare shi wanda muhammad ibnu maslamat al kuma kaga karinin al-imam shafi'i ne dukkanin su ɗaliban maliku haka tunda bai gamu da shafi'i ba in yana son irin wannan riwaya ta makarantar shafi'i sai ya ji ta abun wani shi kuma wani daga shafi'i yanzu kuma ya samu wani sa'an shafi'i da zai gaya masa shi kuma bukhari ya gamu da duk waɗannan malaman muhammad ibn maslama muhammad ibn ah, yahya ibn yahya annai saburi ah, abdullahi ibn wahab al-misri da isma'ilu ibn ukhti malikin da su ah, a sunan da yawa wanda ɗaliban su maliku ne sa'o'in su shafi'i ne da haka wannan yasa sai suka kauda kai daga riwaya shafi'i ba idan ba su santa ba saboda nuzuli duk wannan bayanin al’imamun khadiru al-Khadir ya yi su da ƙaraƙa ne na san mutane ba su kasance wannan katon ba bari mu koma kawai cikin ah, cikin cikin karatu da ake kabbara ku wannan za ka gadi sai ai shiru kawai wannan ne ajin musalul hadisi don ya kawo ne ko shi samun kaɗan taɓa shi Allah ya shi kyauta zai zo amma zai faɗi magana a nan gaba insha Allah wa qala aliyun bin ahmad ad-dakhmi sami ito aliyya sini sami'tu بن أحمد ابن النصر الأسدي قال سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن الشافعي فقال لقد من الله علينا به yace na ji alimamu Ahmad ibn Hanbal an tambaye shi game da Shafi'i sai yace Allah ya mana falala da ya kawo mana Shafi'i garin mu muka koyi karatu ya daga cikin falala da Allah zai wa mutane ya hada su da malamin kwarai to Ahmad dan Hanbali al-Imam rahimahullah ya ce, Allah ya mana baiwa zuwan shafi'i laqad kunna ta'allamna kalamal ƙaunu da kawai muna jin karatu ne wa katabna kutubahum mun rubuta tafai, hatta qadima alaina sai ga shafi'i ya zo kasar bagadaza falamma sami'ina kalamu da muka ji irin ilimin imamu shafi'i alimna annahu a'lamu min ghairi sai muka ga ya fi sauran karatu sai muka tare a gaban shi wa qad jalasnahu al-ayyama wal layali mun zauna da shi tsawon dararraki da kuma raneku famara ra'ayna minhu illa kulla khair ba abinda muka gani sai tsantsa alheri gaba ɗayansa wannan fa shaida ce daga al-imamu Ahmad ibn Hanbal akan ilimi da hankali da kyakkyawan halin imamu Shafi Allah ya gafarta mala albani namu Muhammadul Awwal Adam rahimahullah lokacin da ya zai fara karantawa a garin nan wannan yana da gaske abinda da ya sa malamai suka mushi hasada baka hasada saboda galibi dalibai sun saba jin karatuttuka sawa'un a makaratun zaure da ake yi na fiqhun malikiya da lugha da makamantansu ko a irin na zamani irin na haya islam da digiri da diploma ta larabci da rasatul islamiyya da kuma zuwa jami'i na kasashen waje da mala albani zai fara karantawa a garin nan sai dalibai gaba ɗaya suka ji ya fi kowa ilimi wanda ita ce hakika jama'a karatun shi ya fi na kowa daɗi kana ji kasan cewa ya eh, lalle wannan ilimi ake koyarwa ba wai kama kama ba ne kawai shi ne sai ɗalibai suka taru gaba ɗaya suka kyala malamai duka sai wannan ta tasar da hassada za mu jirin wannan magana yanzu a ta tasar da hassada a zukatan galibin malaman nan garin zaria wanda wasu su ma sunna ne Allah ya gafarta musu wasu sun rufe wasu suna raye wasu har yanzu ba su ba sadan ba wasu sun tuba ga sunan dai kai hasali ma kamar yadda malam ya sha gaya mana malaman ahlus sunna nan Zariya sun fi kowa zakewa wajen yi mushi hasada da makirci da kulla mushi kullaliya waɗanda ake ganin su ahlus sunna kuma duk mai ka wannan suna ganin ya kwashe musu ɗalibai sai zama kenan da nan dalibai suke kenan ba dan Allah Allah ya tsare malam ya ci gaba da cewa famara aina minhu illa kullu khairin qila lahu sai aka ce da Imam Ahmad ya aba Abdullahi kana Yahya wa Abu Ubaidin la diyali to aka ce ai malan yahaya da abu ubaidin waɗannan kuma manyan malamai ne jama'a yahya bunu ma'inin da abu ubaidin wanda sa'an imamu shafi'i ne a ilimi a lokacin aka ce ai su kuma ba sa son shi suna jin haushin shi suna kyare shi yushiru ila tashayyu'i aka ce ai suna zargin shi da shi'anci annan garin haka izala suka ce albani dan shi'a 1996 shekara 21 kenan bana haka suka yi wannan sharrin hagun 'yan sanda suka je suka yi rahoto ya cewa dan shi'a ne saboda yana yin rawani wai ai ba ga yana yin rawani ba kaga wannan tsaba jahilci ne jama'a Allah ya tsare mu yana rawani a dan galawando a lokacin shi ma eh, iro ba zazzage shi ma yana dan galawando shi suka ce ba ga wandan shi irin na irin na zazzage ba ba ku ji ma lokacin da abace kama zazzaki ya ce magana akai ba dan shi'a ne haka suka yi wannan sharrin jama'a a nan garin sai ya ce qala ahmad bin hanbal sai ahmad dan hanbal ya ce ma nadari ma ya kula ni to mu dai abinda suke faɗa ba mu sani ba kuma mu mun zauna da shi wallahi ma ra'ayna minhu illa khairan yace wallahi ba mu ga komai ba sai alkhairi to wannan magana akwai sauranta haka ta zo a cikin matanin iya nan imamu zahabi ya kawo ga ƙarishan mai taƙiƙin ya kawo a ƙasa yake cewa walil khabari tatmatun ghayatan fil nafasati inda albayhaqi wannan labarin yana da ragowar shi mai daɗi da daraja a gurin bai haƙi ya ce sun maƙala ahmadu liman haular sai ahmad ɗan hambali ke cewa in ilamu rahimakumullah annan rajula min ahalin ilmi idan manahahullahu allahu shay'an minan ilmi wa hurimahu qurana'uhu wa ashkaluhu hasaduhu faramauhu bima dai fihi wa bi'satil khaslatu fi ahalin ilmi Allahu akbar jama'a ku ji abin da yake cewa Ahmad dan Hanbali ya ce ya ku jama'a ku sani Allah ubangiji ya gafarta muku shi mutum a cikin malamai idan Allah ya mishi baiwa da wani sashe na ilimi sauran ƙurana uku tsararrakin shi wa ashkaluhu da malamai irinsa su kuma sai suka zama wa hurimaku Allah bai ba su wannan irin ilimin ba ku hasadu za su mai hasada dole ne su mai hasada daga nan kuma fa faramauhu bima laysa sai su dinga jifa shi da abin da bayi da shi su mai sharri su ce ai karatun da karfin tsiyaye shi littafai ya shiga kawai ya kwana a cikinsu su ce ai ai ma ba a san aina ya koya ba su ce ai ana ai kuma littafai ne daga saudiya ai kungiyoyi ne suke gina mashi masallatai su ce ai ma an taba jin labarin ma ya taba batawa da mahaifiyar shi har ya mai mata da nononta da ta shayar da shi a ce ai tsohon ɗan kalakata ai bayi da uba ai uban shi ma ya taba tsine mai ai ba san ma su waye malaman shi ba duk wannan sharri ai dan shi'a ne ai kaza ne ai kaza ne ai ba dan Allah yake ba ai neman suna yake ai ba dan nan garin bane ai daga akwanga yazo ko daga Kano yake ko iyayen shi ma tukari ne ko dan Nijar ne duk sai an yi sharrin da ba shine asalin karatu ba ba shine irin wannan sharrin da ake malamai na kwarai ba su malam Jafar Mahmud Adam Allah ya gafarta mai su malam Albani Allah ya gafarta mishi su ainihin malam Abakar Gumi su malam Samali Idris Allah ya gafarta musu gaba ɗayan su galibin malaman sunna in ka bincika sai ka samu a wannan zamanin ne ko a zamana na baya sai an musu irin wannan sharri kuma dama ka'ida ce qur'aniya wa kadhalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw Allah ya ce sau bi wai shin kafirai suna wa junansu wasiya ne cewa din an zo an faɗi gaskiya kar ku yadda kuma ku zagi wanda ya faɗa din Allah ya ce balhum qaumun tabu mutane ne kawai wanda suke makiya gaskiya masu dagawa kuma dinda makiya gaskiya suke shi sun ya duk wanda zai miƙe a cikin al'umma ya ce jama'a a gyara kaza sai an mai shari, ko da a kasuwa ne ya ce a dinga cika ma'auni jama'a a daina a daina kaza a daina kaza duk wanda zai kawo islahi ka'ida ce sai an mashi wani sharri da kage da makamantansu Allah ubangiji ya tsare mu kaji wannan magana sai Ahmad mada ke cewa wa bi'satil khaslatu fi alil ilm yace Allah wadare da wannan halin ya zama a cikin malamai wannan halin diye da kai ka raba malamai da shi baya rabuwa da su hasada da ganin kyashin juna da kokarin sai na kuwa ne galibi kuma yana faruwa ne ga malaman da suka mai da kasuwanci ne ilimi ya mai da zai zama harkar rayuwarsu amma malamai na Allah waɗanda suke yi dan Allah to ba a same su da wannan ba kamar yadda shi imamu amur ibn hanbal na daga cikin malaman da Allah ya taimake shi akan zuciyarsa aka zo aka tambaye shi aka ce alga ta malam me zaka ce game da malam wani yana nan a cikin tarihinsa a cikin sura alamin nubala yace a ai ku malam wani yana da ilimi mutumin kirki ne akwai karatu a gurin shi aka ce to amma ai shi yana zagin ka sai ya ce rajulun ubtuliya fina fa na amal yace eh to Allah ya jarabce shi da mu me za mu yi sai mu zama mun jarabta da shi ba za mu ki faɗin gaskiya ba da aka imam ahmad ibn hanbal da aka ga duk abokan harkan shi su ne malaman zamanin shi su ne abokan firarsa su ne abokan tashin tashinarsa su ya haibu na ma'id din nan su isa kaɗan rawiya da makamantansu ko ina tare yake da su ba a taɓa samun shi da fitina da ƙiyayya ga wani malami ba sai in malamin ya ƙi gaskiya wannan yana da gaskiya malamin za ka iya ba da kwatanci a kansa alimamu malik shi ma yayi fice kan wannan baya fada ko gaba da malamai haka a nan baya baya irin su ibn al-qayyim irin su al-imamu mizzi yusuf ibn umar al-mizzi waɗannan sa daga cikin malamai da a zamanin su aka ce ba a san ko a ji labarin sun taɓa ma kowa hasada haka al-imamu al-bukhari rahimahullah yace shi kam tunda ma ya san cewa gulma ga matsayinta wajen cinye ladan mutane ce bai taba gulma wani ba ko malami ko jahil baya zuwa majalisansa a kawo gulma ba a kawo gulma kowa amma ba ga yanzu akwai malamai jama'a wanda kokari suke su dinga sa ɗaliban suna zuwa suna ji musu gulma wasu malaman mai malam wane yake ciki me yake karantawa ya na ga motar shi yanzu gaba ɗaya ma baya hawa ce ai ta lalace ne to ai na ga ma gona shi tsufa ko lafiya dai irin abin da ma bai shafi ilimi ba Ci ah wai ɗalibai suna cika makarantar shi kuwa yanzu gari i gari ake samun ɗalibai masu zuwa suna yin wannan gulmar jama'a saboda malaman ba dan Allah suke malaman suna neman suna ne kawai wanda da yake yin shirin malanta ya san wannan jama'a dole sai ka kokari ka kiyaye kanka daga wannan muguwar ɗabi'a da kaji Ahmad Ahmad yake cewa Allah wadaran wannan hali a ce halin malamai amma malaman kwarai jama'a ba sa yin wannan ka ɗauka tun daga kan zamanin sahabbai sahabbai suna daga cikin al'umma da suka fi kowa malanta da ilimi sannan kuma ba a taɓa samun su da ƙin juna saboda ilimi ba sam Allah ya kare su daga wannan sahabbai babu wani sahabi da taɓa ƙiyayya da wani sahabi akan wai wane ya fi shi ilimi ko ya fi shi yawan ɗalibai ko ya fi shi yawan mabiya babu amma daga baya ne aka yi ta samun ire-iren waɗannan abubuwa ballantana kuma a zamanin da muke cikin za ga ai rikici akan limanci da alƙalancin musabaka da kujerar karantarwa da mukami a majalisar malamai da makamantansu Allah shi kyauta malam ya ci gaba da cewa za muna na tsallakawa ne gashi yake cewa akhbarana al-hasan ibn ali al-qalasani qalanisi qala akhbarana abdullah ibn umara قال أخبرنا عبد الأول بن عيسى قال أخبرنا أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الحافظ قال Muhammad Bin بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق القراب قال أخبرنا أبو يحيى الساجي قال حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا الشافعي قال حدثنا مالك عن ابن عجلان عن أبيه قال إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتل idan malami yayi watsi da ban sani ba baya cewa ban sani ba ce to ya ya hadda musibar duniya ya haɗa cutar kansa a cikin ilimi duk malamin da baya cewa ban sani ba wabihi ila isma'ila qala akhbarana isma'il ibn ibrahima qala akhbarana muhammad ibn Abdullahi, qala akhbarana abu khalid walid hassan ibn muhammad al-faqih qala haddathana ibrahim ibn muhammad al-kufi wa kana min al-islam bi makani qala wannan malami yace ra'aytu shafi'i bi makkah yuftin nasa na ga shafi'i wata rana a ƙasan makka yana ba da fatawa a harami wa ra'aitu ahmada wa ishaqa hadirai sai ga ahmad dan hanbali da ishaqu dan rawiya manyan malamai suna zaune a wannan majalisin fa qala shafi'i shafi'i ba da fatawa yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya ce wa hal taraka lana aqilun min dari manzon Allah ya aqil bi ban mana gida ba a ƙasar makka da aka tambaye shi cewa da yaje makka ina ya sauka yace ai ba su da gidaje a makka saboda abu talibin ya rasu su suna musulmai a ƙiri lokacin bai musulunta ba da haka shi kaɗai ya gada shi kuma da ya gada sai ya siyar gaba ɗaya da ya siyar kuma sai zai musulunta da haka sai suka waye gari ba su da komai tun da ba su gada ba ballantana ya saura wanda ya gada kuma ya riga ya siyar sannan ya musulunta da haka da manzo Allah ya je sai zan bai da masauki wanda zai ce nan gidanmu ne shine da aka tambaye sai yake cewa to ai a ƙiri bai ba mana gida ba wannan yana nuni zuwa ga halaccin sai da gida a ƙasar makani wani matsala ce mai zaman kanta shin ya halasta ko bai halasta ba kuma karanta a cikin zadul ma'ad to da malam shafi ya bada wannan fatawa sai ka isaku dan rawiya yana zaune su faqala isaku haddathana yazid an al-hasani wa akhbarana abu nu'aym wa abdatu an sufyan an mansur an ibrahima annahuma kan lam yakuna yarayani yarayani sai ya kawo magana wasu malamai daga ibrahimun nakha'i cewa ibrahimun nakha'i baya ganin halascin sai da gida a makka in ma an siya bai sayi ba wa ata'un wa tawusun lam yakuna yarayani yace ai ata'u ma da tawus duk ba su yadda ba irin yadda ake yanzu a ce annabi ya ce sauni ya ce ai maluka ya ce ta saba wa ta annabi kuma dole abu ta maluka irin wannan girin gidi shin ne yayi fa qala shafi'i shafi sai ce man haza waye wannan mara kunya wane ne wannan kila ishaq ibn ibrahim al-hanbali ibn rawiya aka ce ah, algatu malam ai wannan shi ma malami ne ai ishaq kenan dan ibrahima wanda ake cewa ishaq dan rawiya shi ma babban malami ne a garin su mufti ne shi ma shine yake faɗa wannan magana yana kara magana annabi da ta ko mun gane jama'a sai ya ce qala shafi anta alladhi yaz'umu ahlu khurasan annaka faqihuhum kai ne wanda mutanen garinku suke cewa wai kai ne malaminsu kai ne malami a garinku kai ne babban malamin nan na garinku mufti din nan a'ala faƙala shafi ma ahwazani an ya kuna fi mawdi'ika ya ce na so a ce ba kai ba ne ba wani mutum ne mai mutunci a cikin mutanen shi malami ba cewa wallahi da sai na sa amma bulala kuntu amuru bi arki udnihi da sai na sa an ja kunnanka haka an ja kunnanka ka ji zafi A qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa anta taqulu qala ata'un wa ta'usun wa mansurun an ibrahim wal hasan ina cewa annabi ya ce kai kuma saboda rashin ta ido kana cewa wai ata'u da ta'us da mansur da ibrahim da hasan sun ce su ai wadannan ana magana manzala shine irin wannan masalan bi matsale? a ce annabi ya ce wani ya zo da warin bakin jahilci ya ce wai maliku ya ce waye malik ana magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ibnu abbas yazo yana cewa jama'a idan kun je aikin hajji ku yi tamattu'i sai wani irin masu zafin kan nan urwatu dan hisham babban malami ne shi ma kawai miƙe yace ce ai abubakar da umar sun ce ka ayi shi kuma ibnu abbas yana cewa annabi ne ya ce ayi ibnu abbas yake cewa ma ya kulu urayya wai me dan yaran ne yake faɗa ne yace ai ga abin da nake cewa ba kyau ba za a yi ba saboda wane da wane sahabbai sun ce kar'ai kuma kai da kake magana sun fi ka sanin manzo Allah sun fi ka sanin sunna shi ba ka yake cewa ban shi ai maliku yafi kowa sanin sunna gaskiya ne yafi kowa sanin sunna wallahi babu ƙarya aka wannan amma bai nufin kowace sunna ya santa amma duk wanda ke rayuwa in maliku yafi sanin sunna babu shakka akan wannan amma wannan bai nufin kuma kowace sunna ya santa ko kuma kowace sunna ya aiki da shi kuma wannan bai nufin shi aka aiki. sai ibn abbas yake ce mishi arakum satahalikuna ina ganin fa Allah ya muku kwaran haka ibn abbas ya ce musu wallahi sai kun halaka ku mutane ana ce muku annabi ya ce kuna cewa wai abakar da umar sun ce ai manzo Allah ba a kara shi da kowa ko a cikin annabawa ulul azmi bala tana a cikin mabiyan shi ko mun gani? ibn dan dai eh, eh, eh, ibn abbas ya ga urwa zai mishi rashin kunya mai riwaya yake cewa fasakata ibn abbas to shine ibnu hazmin da yake shi ma mai zafi ne da yazo ta aliki akan wannan kaje karanta a cikin hijjatul wada'i na shi yace to kai ma ibnu kai ma urwa muna ce maka ibnu abbasin ya fi ka sanin annabi ya fi ka sanin abubakar ya fi ka sanin umar ya fi ka sanan sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaka sake sa baki a cikin wannan magana jama'a ina fata muna gane wannan Allah shi kyauta yace wallahi da wani ne ba kai ba da sai na sa an ja kunnan shi an mushi bulala an mushi ta'adiri wa halli ahadin ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hujja wani ya isa ya ce wa ya da magana manzo Allah yana magana wa qala ahmad ibn salama an-naysaburi tazawwaja ishaq ibn rawiya bi imra'ati rajulin kana indahu kutubu shafi'i mata wannan ishaq din da ya gane kuskuren shi kuma bai yi zuciya ko ya ce shafi'i ce bane suka ci gaba da sauraron karatu kuma suka gyara kuskurakuransu shine sai ya ji labarin wani mutum ya rasu ya bar mata kuma ta gaji littafan mutumin littafan na shafi'i ne sai je ya aure ta dan littafan kawai je ya aure ta lam yatazawwaj biha illa lil kutubi ba wai dan yana kaunata bari littafan kawai ya aure ta qala fa wa ba al-jami' al-kabir sai ya rubuta littafin shi mai suna al-jami' al-kabir ala kitabi shafi'i na shafi'i ya kwaikwaya wannan littafin wanda ya gani a gun matar shi nan da ya aura wa da al as-saghir to a ƙarshen kisan ma wani lokaci da albuwait ya zo garin zai karantar da karatu sai ce to haka ba garin nan kar ka karanta littafi kaza dan na riga na kwafe shi ina karantawa kar ka sake ka tona ma asiri sai hana shi wa qala abu warawa abu shaykh al-hafiz wa ghayruhu min ah, min min ghayri wajhin anna shafi'i lamma dakhala misra atahu jillatu ashabi malik cewa shafi'i da ya je kasar misra gaba ɗayan manyan ɗaliban maliku suka zo e ga babban ba malike ya zo wa aqbalu alayhi suka zauna a majalisar majalisarsa falamma an yukhalifu malikan da suka ga idan yazo fatawa yana saba wa maliku wa yanqudu alayhi yana cin gyaran maliku jafahu sai suka mishi jafai wa tanakkaru lahu suka canza mai fuska hal da yake da shi ikhtilafu shafi'i wa maliki mas'alolin da shi ya saba wa malamin shi maliku wannan ya riga cikin abin da mishi gaba yana da nashi ra'ayi kaji suka mai jafa'i suka ainihin wato juya mashi baya suka daina magana da shi wa qala abu abdullahi ibn manda huddithu an rabii qala ra'aitu ashhaba ibn abdul aziz sajidan ashhabu babban ba maliki a kasar misra yayi sujuda a sallah sai aka ji shi yana cewa allahumma amiti shafi'i la yadhhabu ilmu maliki ya allah ka kashe shafi'i saboda kada ilimin maliku ya lalace a cikin sujuda yake wannan addu'a jama'a kuma shi ma malami ne Allah ya kashe wani malami saboda wai idan yana raye ba za a ji labarin wancan ba fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai aka je aka ba shafi'i labari fa an sha'a ya sai waka yana cewa tamanna rijalun an amuta wa in amut fatilka sabilul lastu fiha bi auhadi. fa qul lil ladhi yabghi khilafa alladhi hayali tahayya li ukhra mithlaha faka an ghadi faka an qadi wa alimu la yanfa'u la ilmu indahu la in mittu madda'i alayya bi mukhlati yace wasu mutane suna nan wai suna fata wai Allah ya sa na mutu yace to in na mutu hanyar a ai kowa kan ta yake kowa kan ta yake innaka mayitun wa innahum Ya yace wanda yake mun irin wannan fatan ya san da cewa ni da shi mun riga mun kau mun hau kan hanyar mutuwa kuma in na mutu yau shi fa ba zai tabbata ba shi ma zai mutu zama kun ji irin wannan haka suka dinga yi a nan garin har tsafi yan ɗarika suka dinga yi Allah ya sa albani ya mutu haka suka dinga yi malam jafar a kano tsafi a je a birni a can da sauransu a yanka uh, rago ta ƙeya wai ana so sai an kashe wasu malami ba su mutu ba sai da kwanan su ya kare kuma mutuwan malami ai ba asara ba ce gare shi sai dai zama asara ga al'umma da sai ku yi addu'a Allah ya sa al'umma su daina fahimta shine da kun ci riba tunda duk waɗannan malamai yanzu da ba sa nan tun daga waɗannan na dacan ɗin har na nan kusa sun mutum amma kuma har yanzu a raye suke don kullum ana ambatan su ana cewa sun ce kaza ana sauraron muryar su ana karanta karatun su kuma muna fata Allah yana kai musu ladan su ku kuma ku nan cikin bakin ciki kuna rayuwa ba san da ku ba yanzu akwai kasusuwa da dama na malam Abakar Gumar su ne fa suke zama abin da yan dariƙa suke waradi kasusuwan malam Jafar su ne abin da yan dariƙa suke waradi kasusuwan malam Albani haka kasusuwan malam bin Usman da makamantansu wanda suke raye ko wanda suka mutu wani kasar da an wuce karatun shi tintini sai ka ji in sun ji shi da suke za su yi ranti. to ya za su kuma da ma masu tasowa yanzu ga sanan birjik ko ina idan abakar gumi kwaya ɗaya ne ya rasu to yanzu kusan kowane gari a wanda ke kasar da makaranta abakar gumi to ya suka iya da kansu kenan gara ku bi gaskiya kawai ina fata mun gane ibnu khudaima wa ghayruhu haddathana al-muzani قال دخلت على الشافعي في مرضه الذي مات فيه فقلت يا أبا عبد الله kaifa asbahata farafa ra'sahu wa qala asbahtu min ad-dunya rahilan wani ikwani ikhwani mufariqan wa su'i amali mulaqiya wa 'ala allahi waridan ma adri ruhi tasiru ila jannatin fa uhanni'aha aw ila narin fa u'azziyaha thumma baka shafi bai da zai mutu sai ɗalibin shi mugani ya shiga gurinsa ya ce algata malam ya jiki ya daga kan shi ke cewa to gani na yi na kama hanyar bankwana da duniya zan rabu da 'yan uwana zan je na gamu da mugun aikina zan kai gaban Allah ya ce ban sani ba shin zan tafi aljanna ne sai ne kaina abin nan barka da lale ko ko wuta zan je ne wa kaina ta'aziya? wannan fa malami ne kamar shafi jama'a yake faɗan wannan Allah ubangiji ya gafarta ba malam ya ce wa min manaqibi hadal imami qaulin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama inna ma banu hashimin wa banul mutallibi shay'un wahid yace banu hashim inji manzo Allah Islama, da banu abdul mutallib waɗannan abu ɗaya ne lam yufariquna fi jahiliyatin wala islami basu taɓa rabuwa da mu a jahiliya ko musulunci ba shi manzo Allah banu hashim ƴan uwan nashi kuma sune banu abdul muttalib sune kakannin shafi'i kenan kaga ya shiga cikin wannan falala wannan hadisi ne sahihi al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin as-sahih malam ya ci gaba da cewa az-zubair ibnu abdul wahid haddathana muhammad ibn aqil al-firyabi qala qala al-muzanni aw ar-rabi'u kunna inda ash-shafi'i yawman kunna yawman inda ash-shafi'i idh ja'a shaykhun alayhi sufin وفي يده أكازة فقال الشافعي وسوى عليه فقام الشافعي وسوى عليه ثيابه yace wata rana wani dattijo ya zo wurin mu muna zaune da malam shafi'i shafi'i ya miƙe ya gyara masa rigarsa wa sallama shehu wani dattijo ya sallama wa jalasa wa shafi'i yanzuru ila shaykhi haibatan lahu shafi'i yana kallon sa wannan dattijo ya mushi kwarjini id qala sai malamin yace a as'alu alga ta ina iya tambaya Kala sal yace yi tambayarka qala mal hujjatu fi dinillahi yace da me ake kafa hujja a dinin Allah Kala shafi'i yace kitabullahi Kala wa madha yace da kuma mene Kala sunnatu rasulillahi ce qur'ani da sunna sune hujja sallallahu alaihi wasallam qala wa ma za, ya ce sai kuma mene ƙala ittifaqul umma haduwan malamai cikin sahabbai ko na bayansu. su qala wa min ƙulta, ya ce me hujja wannan da kace ittifaqul umma ina ka samu shi Fata dabbar shafi fatadabbara shafi'i shafi ya shuru ɗan lokaci ƙanƙani bai ba da amsa ba fa qala shaykhu qad ajjaltuka ya ce na baka kwana uku ka bana amsa ya tashi tafi imamu shafi jama'a fa in ita bi hujjatin min lahi wa illa tub ila Allah ta'ala in ka kawo hujja a Kur'ani, cewa abu maganar malamai idan sun yi ittifaki to zan karba an ba kawo ba ka tuba fa gayyar launin shafi hankalin shafi ya tashi thumma innahu zahaba falam yakhruj ila yau yawm ath-thalith bayna zuhri wal asr ya shiga gida baya fitowa yana zaune ya ta nazari yana ta bincike sai da aka kwana uku tsakanin azad da sannan sai ga shafi wa wa qadin tafaha wajhuhu wa yadahu wa rijlahu wa huwa misqam gaba ɗaya fuskar shi da hannun shi da kafar shi sun kumbura alamar rashin lafiya ba bacci ba zama yadda ka san irin tela din nan karshen azumi ya zaka gan shi gaba ɗaya yayin da ka san mace ta haihu ba ta wankan ba ta wankan ah, me yake ce mishi ba wankan ko? za ga diya kumbura kamar yanzu aka ciro bure daga cikin obo to haka ya shiga cikin wani hali fajalasa falam yakun bi asra min an ja ash ana nan sai ga wannan dattijan ya shigo fa sallama wajalasa fa qala hajati yace amsa ta alaga ta mala fa qala shafi'i na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim qala allah ta'ala wa man shakikar rasula min ba'di ma tabayyana lahu al wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla yace Allah yana cewa wanda yake yin ja'in ja da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yake bin tafarkin da ba na mu'minai ba bayan shirya ta zo mushi to za mu bashi abin da ya ɗauka na ja'in ja da bin tafarki na ƙarya sotun nisa'i ayat 115 abin da wannan ke nuna maka shine ka ba a hankali wajen faɗan magana da baka san ta ba ko kai waye ka ji wani kasur go malami jama'a ya faɗi magana ya san gaskiya ce amma ya kasa kawo wata hujja dan ko ka san gaskiya ne in baka san hujja ba ka faɗa kawai ya fi zaman lafiya ka ce ban sani ba ya ba shi wannan amsa faƙala sai ce sadakata ya ce kayi gaskiya wa kama haɓa kawai tashi ya tafi ƙalar shafi'i shafi'i ya ce karatul ƙura'ana fi kulli yomin wa lailatin thalasa marratin hatta wa kaftu alaihi ya ce sai da na sauke ƙura'ani a kowace rana ƙafa uku a kwanaki uku nan sauka tare yana katun ƙura'ani yana neman wannan hujja amma yanzu sai ka zo ya bugu maka waya wai da Allah gashi nan suna musu ne wane ya ce kungiyanci ba kyau shi kuma ya ce da kyau amma yana son hujja wadda Allah akwai hujja in ka ce mashi tafi ka ba alga ah, ta malam so nake da Allah a yi snapin mini daidai shafin a tura mun ta wasa wani irin iskanci ne wannan jama'a wannan iskanci ne wallahi haka ɗalibai wallahi da suke malamai tsakar dare wani zai kira ka kawai kana bacci in kai kuskure baka ba waya ka asalin ba kawai sai ya ce ma da Allah mala aya kaza tana wata sura ne ma ko hadisi kaza da Allah alaga ta malam ko ya inganta haka haka yanzu dalibai suke mutane wallahi ka sani baka sani ba cikin wani hali kake wani ma zai ko maka da text message idan ya wai ka faɗa mai hadisi kaza ne yanzu yanzu nan zai fara hudu ba da shi amma ya kulle mishi ya kasa gane ma'ana rubba ash'asa agbara sha biyu na rana ba zai ko maka da wannan text idan ya ji bayan minti 30 baka aika mai ba sai sake aikawa da wani message malam ina jira ne fa so yake kuma yanzu kai kai text ko ka kira shi ka gabe idan ba gabe sai maka text ya zage ka ce kai ba salafiya ba haka suka dinga su mala albani namu Allah ya gafarta musu sai sai maka tana sai ce ƙarya kake kai ba malamin Allah bane san san zuciya kake da san duniya ko mutum ya zo sassafe ya tare ka wai yana son sai ka ga mishi iyanan a iyanan ne kawai shi dama da sauran ya iya bulugul maram ne iyanan kawai kai Allah shi kyauta wannan kuma duka ɗaliban alusunna suke wannan iskancin wallahi wannan shakiyancin ɗaliban alusunna suke shi walil asafin shadid amma ɗaliban yan bid'a suna bin tafarki na ladabi da biyayya ga malamai wajen koyon karatu wanda malamai fa suna cewa har kiran sunan malami gaya haka ba kyau dole a sake sunan shi a kira shi da sunan mutuntawa ba za ga malami ko ka ce mashi kasu ko dan asabe ko da wurin kusa so an gwade da shi amma ba ga mun zina romu sai ga wani wai ko ne tunda da ya san ka kana yaro to har yanzu kawai sunan ka kawai idi kawai aka zai ce ma ce ah, kai baka san malami Allah da Allah nan baka kwallo da shi ba ba tare muke kwalla mu eh, kuka san shi a malami har wannan sai da malamai suke magana cewa ba kyau imamu annawi yake cewa har sadaka suke yi suna roƙo Allah ubangiji ya koye musu aibobin malaman su dan kada su rena su tunda dai kowa na da aibi yana cikin attibiyan fi adabi hamalatul qur'an imamu shafi al imamu annawawi yahya ibn sharaf rahimahullah to amma mu a yanzu ba haka bane kaji dai sai da ya bi ya bi kafa tara yana neman aya da za ta bashi hujja akan cewa ana aiki da ijma'in malamai sannan ya samu abu nu'aymin fil kala-haddasana haddathana ubayd ibn khalaf al-bazzar haddasani ishaq ibn abdurrahman kala sami'tu husayn al-karabisi qala sami'tu shafi'i yaqulu kuntum ra'an aktubu shi'ira yace da ni waka nake kwafewa fa atil bawadi ina zuwa ƙauyuka fa asma'u minhum naji waƙoƙin mutanen ƙauye fa qadimtu makkata sai wata rana na dawo garin makka fa kharajtu wa ana atamathalu bi shi'ri lilabi sai na fita ina tafi ina waƙan labidu ina kwatanta ta wa adribu wahshiya qadami bisu yace ina ina dukan ƙasan kafata da bulala fa darabani rajulun min wara'i min hajaba sai wani daga cikin yan sanda haka da suke tafi da shugabanni sai ya taba kafada ta faqala rajulun min quraish thumma ibn abdul ibn ibn ibn al-mutallab radiya min dinihi wa dunyahu an yakuna mualliman yace kai yanzu kana ba quraish kuma jikan abdul mutallab amma ya zama abinda kake so kawai shine ka zama mai karantar da waka kawai kama ka zama kawai wani shata ko wani fada bege kawai ka da wani aiki sai waka mashi'iru idan stahkamta fihi fa utta mualliman me za ka samu a cikin waka in ka kware ma a ciki sai dai ka zama kowa mai yara larabci ba kawai tafaqqah ka je koyi yi yu'ilka Allah Allah zai daga daraja ka je koyi ilimin addini Allah zai daga daraja ka shafi yace fa nafa'ani Allah bi kalami sai Allah ya amfana da ni da wannan nasiha fakatabtu ma sha Allahu min ibn Uyayna sai na je gun Sufyan ibn Uyayna na koyi karatu thumma kuntu ujarisu Muslim ibn Khalid thumma qadimtu ala Malik sannan na koyi karatu a gun Muslim dan Khalid na koma gurin Maliku fa ma aradtu alaihi ila kitabis siyari qala yace falan ma aradtu alaihi yayin da na karanta mishi wadda har zuwa kitabus siyari sai Maliku yace da ni tafaqqa ta'al ya ibn akhi tsaya ka koyi ilimi ga alama an ka koyi ilimi zaka zama babban mutum faji'tu ila mus'ab ibn abdullah fa kallamtu an yukallima li ba'da ahlina fa yu'tiyani shay'a yace sai naje gun wani dan uwana nace ya roka mini kawunai na ƴan uwan babana su taimaka min da school fees in je in koyi karatu su maka min da guzuri tunda maraya ne fa innahu kana bi min al-faqri wal faqati ma bihi Allah ma Allah bihi alim yace ina cikin talauci da bukata wanda Allah kaɗai ya sani faƙala li mus'abun taitu fulanan fakallamtu faƙala a tukallimuni fere rajulin kana minna fa khalafana yace je kun kawun kawa ne na roƙe shi ya taimaka ya biya maka kuɗin makarantar nan yi karatu ya ce a yaron da baya jin maganar mu za mu biya mishi kuɗin makaranta ka rabu da shi kawai ba ya ce shi ma ya isa ba qala fa atani mi'ata dinari thumma qala li mus'ab inna ar-rashida kataba ilayya an usira ila al-yamani qadiyan ya ce sai ya ce gare wani ɗan wani abu na bayar sai shi wanda mutumin ya ce to amma karka damu ni an ba bani aikin alƙalanci zuwa ƙasar yaman fata juma'a abinda za a yi kabini can a cikin ka zauna a gidana ka koyi karatu ka shiga cikin iyalina shi ya mushi wannan taimakon la'allallaha an yi baka Allah zai canza maka daga waɗannan yan uwan babanka da suka ke maka komai fa kharajtu ma'ahu yace sai na fita tare da shi wajalasnan nasa muka je maka koyi karatu a gun malamai Fakataba kataba mutarrif ibnu mazan idan rashid sai wani mutum mai suna mutarrif ibnu mazan wanda SSS ne dalle yan asiri ne sai rubuta wasiƙa zuwa ga rashid halifa in a al-yamana la yufsadu alayka wala yakhruju min yadika fakhruj fa akhrij minhu muhammad ibn idris ya ce ƙasar yaman in kana son ta cigaba da tabbata cikin mulkinka kasu ma ta waye to ka sa a kori shaƙi daga garin nan don mutanen garin suna son shi sun ga kuma jinin manzan Allah ne sun taru a gindin shi ina tsoron kada nan gaba kaɗan su yi ilanin ta da ƙayar baya wadda kar a ƙawamin mina ɗalibi na ya ambaci sauran jinin shafi cewa duk a kore su fa ba a ila hamadin albarbari sai aka aika ma gwamnan garin fa uthiqtu bil hadid aka kama shafi aka daure shi da da karfe aka sa mishi anka hatta ƙadimna ala haruna da raqqa suka je suka tarar da haruna rashid a garin raqqa fa udkhiltu alayhi aka shiga da shi wurin aka kwance shi da niyya fa za a yanka shi ne kawai da amma da Allah ya taimake shi Allah ya mishi fasaha a bakin sa sai aka bashi dama yayi magana yayi magana Muhammad ibnu Ah, abin nan Hassan Shaibani yana zauna a wajen shi kuma shine alƙali babban alƙalin gwamnati kamar kace ministan shari'a sai ya ce wa Haruna Rashid in aka kashe wannan mutumin an cuci al'umma musulmai ko ya maka laifi ka yafe mushi wannan irin ilimin da ke bakin shi kawai a kashe shi dan ana tsananin tsammanin ƴan uwan shi za su ce yayi tawaye ce wallahi ka cuci al'umma saboda wannan kalmar sai aka kyale shi aka ce to tafi amma dai kar mu ji labarin kana taron siyasa da kowa za ka ba shi da siyasa sai ya ci gaba da har kashe ta karantarwa wannan ne ya cece shi ba a kashe shi ba da ku ba a karama asara za a al'umma ba kwarai da gaske malam ya ci gaba da cewa muna tsallakawa ne jama'a saboda ba duka za mu karanta ba ga wata magana wadda take mai matukar ainihin wato daraja kwarai da gaske za mu karanta ta inda malam yake cewa qult ni al-imam zahabi sai na ce wa kalamun aqrani idza barhana lana annahu hawan wa ma'asiyatin la yurtafatu ilayhi zancen da malamai suke yi akan sukan junansu idan ya bayyana mana cewa malam wani aka ce me zaka ce gaba da wani ce kada larabu da wani karatun da kwana kawai ke yana zai karfin larabci ne fa yasa kawai yaje yake yana karatu ba wani karatun da yi ba larabu da shi me zaka ce gaba da wani wannan ai malamin gwamnati ne ba ka gani irin motocin da yake hawa ka san mu kawo muna da wani tunani duk wanda aka shi da wata mota tan fatsetsiya to kawai barawun talakawa ka suke wannan tunanin komin sana'ar da yake zace karya ƙarya ne musamman a ce an taɓa jin labarin ya alaƙa da gwamnati tsawon ɗan siyasa ne ko malami ne ko ma'aikacin gwamnati ne ko waye ka zan shi da kudin shi sai a ce wannan ƙazafi ne jama'a Allah ya tsare to sai ya ce idan ya bayyana cewa da san zuciya ne da ƙungiyanci layu ta yultafatu ilai ba za a kalla ba an yi sallar juma'a wani masallaci aka je aka ga wani babban malami a garin nan cewa an yi sallar juma'a waje sai ce ba sallah ba ta yi ba sai ka ce a algata malam suwa ne ne ba suka yi da ya ji yan kudu sai ce a wato ta yi Raga wannan shine kalamun bihawar wa asabiyya ina fata mun gane to yace la yultafatu ilaihi wa la yutwa wa la yurwa bal ba a kallon magana za a nanade ta ne wa la yurwa ba a zuwa a kai ta gaba kama ta karara an kaffi an kathirin mimma shajara bayna sahabati wa qitalihim radiyallahu anhum ajma'ina kamar da aka bayyana game da rikicin sahabbai da yaƙe-yaƙen da suka yi Allah ya ƙara musu yada gaba ɗayansu ba a san ana ba da wannan labarin don ba labarin alkhairi ba ne wa ma la ya murru bina zalika fid dawawili wal kutubi wal ajza al imam zahabi yake cewa ba mu gushe ba kullum muna karanta irin wannan zantutuka a cikin littattafai da ainihin kundaye da ƙananan littattafai walakin aksaru zalika munqati'un wa da'if yace ko da yake da yawa daga cikin zancen da ake na batanci ga juna zaka ga isnadin bai tabbata ba wa ba'dhu wani ma ƙarya ne wa hadha fi ma bi aidina wa baina ulama'ina yace haka kuma duk abin da ke hannun mu ko muke gani tsakanin malaman mu fayambagi tsayyuhu wa ikhfa'u duk rigima da ke tsakanin malamai da cin mutunci juna da suka yi a majalisan su saboda hasara da gaba to dalibai kada su je su kai labari bal idamu kamata yi a goge wannan kaset din a destroy din wannan takaddun a yaga littattafan litaskuwal qulub dan zukata su zama sun samu lafiya kar a haɗa gaba tsakanin malamai mu dalibai mu muke ƙulla wannan sharri din da aka ji wani malami ko da su bidda baka yayi ya faɗo ta kalma mummuna akan wani ko da ma bai bayyana wanan ba sai a ce a kai gaba sai a ce ai da su wani yake akwai al-imamul da shida da ibnu wabbah a karni na uku kamar da al khadiru garadi ba da labari a cikin tarihu bagdad da kuma al'imamu abu ya alfarra a cikin tabakatul hanabila lokacin malaman abin hanafiya suke da gwamnati su ne alƙalai sai aka yi tambaya a kan al’imaru ya zidu wa yankusu kuma su fata wasu la ya zidu wa la yankusu ne sai waɗannan kowa ya ƙi ba da amsa aka yi tayawo da fatawa aka ƙi samun da ya ba da amsa saboda tsoron halin gwamnati sai su suka ba da amsa kuma suka ce duk wanda ya ce la ya zidu wa la yankusu ɗan bid'a ne da aka kai mu alƙalin ya gani kawai sai ce a wannan kawai suna zagi limamin mu ne wane abu halifa kawai sa aka kama su aka yi ta dukan su a sanadiyar haka ɗaya mutuwa yi yana cikin tarihin su jama'a to irin wannan haka yake da zaran an ji kafa ɗauta magana irin ta na ne ko ba ka bari sunan shi ba sai sai nan su ta yi da su kake ta yi kuma da gaske da su ɗin kake yi amma baka kira suna ba me yasa suka karbu saboda da gaske ne suna yi abu in aka ce Allah ya tsinewa barayi wani ce kaji ana tsido wa mutane me za a fara tajin to shi barawo ne ko abin shi barawo ne ko sarki shi barawo ne kuma gane da haka aka ce me yin ka za ɗan bidiya ne sai ka ce kaji ana sukan musulmai to shine irin wannan musulmin da yake haka ko mijin mahaifiyar shi ko sirikin shi ko baban shi ko malamin shi shi za yake jawo shi Allah ya tsare mu malam ya ci gaba da cewa wata tawaffaru ala hubbin sahaba a samu kuma zukata su kaunaci sahabbai wa raddi anhu zukata ta dinga yi wa sahabbai radiyallahu anhu wa kitmanu dhalika muta'ayyinun oye wannan wajibi ne anil ammati ga jahilai wa ahadul ulama'i da ɗaiɗaiwan ainihin wato malamai ba kowane malami za a faɗa ba dan ya zama an rayu akan tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum da kuma ainihin wato man kana yu'minu billahi wa yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut da kuma min husnul islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni duk wannan hadisi ne tabbatattu da fadin manzo sallallahu alaihi wasallam idza dhukira ashabi fa amsiku malam yace wa qad yurakhasu fi mutala'ati tilka khalwatan lil alimil munsifil ariyi anil hawa babu laifi malami wanda yake bayi da san zuciya yana iya karanta labaran waɗannan rigingimu don ya ɗauki izina bi sharɗi an yastaghfira lahu amma ana yi ana cewa Allah ya gafarta musu kama allamana Allah ta'ala ya yaqulu kamar da Allah ya koya mana wannan ladabi da Allah yake cewa wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu wanda suka zo a bayan mu'minai suna cewa Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta ma yan uwan mu mu'minai da suka rigaye mu a imani kar ka sa mu mu zama muna kin mu'minai al Malik malik yayi hujja da wannan aya akan kafircin ƴan shi'a Rafiga. cewa duk wanda yake jin baya kaunar sahabbai to baya kaunar mu'minai to shi baya daga cikin wallazina ja'u min ba'dihim fal lahum sawabiq waɗannan malamai din daga sahabbai da na bayan suna da ayyukan alkhairi wa a'malun mukaffiratun lima waqa'a minhu kuma sun yi ayyukan alkhairi waɗanda suke zama suna kankare musu zunuban da suka faru gare su wa jihadun maha'u da jihadi wanda ya kawo da dukka ainihin zunubansu wa ibadatun mumahhusa da ainihin ibada wata ke lafiyayya mai kyau walasna mimman gudu fi adamin mu ba ma zaƙewa akan wani mutum mu ce bayi da laifi wala na da'i fihim isma ba ma cewa ga wani mutum da yake katangage daga sabo wa naqta'u bi anna ba'dahum afdal min ba'd muna cewa wani yafi wani falala wa naqta'u bi anna ababakarin wa Umar afdalul umma muna cewa Abubakar da Umar a cikin al'umma gaba ɗaya sun fi kowa thumma tatmatul asharati al lahum bil janna sai kuma cikon goman nan da aka musu bishara da aljanna wa Hamza wa Ja'farun wa Mu'adun wa Zaidun sai kuma waɗannan Hamza ja'far mu'azu zaidu suna da falala wa ummahatul mu'minati mu'minina da kuma matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa banati nabiyina sallallahu alaihi da kuma ƴaƴayen shi mata wa ahlu badr da waɗanda suka je badar 300 da wani abu ma'a kaunihim ala maratiba duk da mun ce ƴan badar ba kowa ke da matsayi ɗaya ba thummal afdalu ba'dahum sannan bayan waɗannan ko masu falala mithlu abid darda'i wa salman al-farisi wa umara irin su abu darda da Salmanun farisi da abdullahi dan umar wasa'iri ahli bai'atin ridwan radiyallahu anhu da sauran sahabbai wanda suka manzo Allah baya a ainihin hudaybiya wa bi nassi ayatil suratul fatih wadanda Allah ya fada ya ce ya yarda da su fadan Allah radiyallahu laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta shajarati fa'alima ma fi qulubihim zuwa ƙarshen aya a cikin suratu ainihin wato alfati ko thumma umumil muhajirina wal ansari sannan kuma sauran muhajirai da ansarawa ka Khalid ibn al-Walid wal Abbasi wa abdullahi ibn Amr wa hadhihi al-halaba da tsararrakin waɗannan thumma sa'iru man sahiba rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa jahada ma'u sannan kuma sauran sahabbai wanda suka zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko suka je jihadi tare da shi au hajja ma'ahu ko suka je da shi aikin hajjin ban kwana aw sami'a ko suka ji hadisi daga gare shi radiyallahu anhum ajma'ina Allah ka da su gaba su wa an jami'i sawahibi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama Allah ka yarda da sahabbai gaba su mataye almuhajirat almuhajirat yan hijira wal madaniyat da yan madina wa ummul fadli wa ummi al alhashimiyya wa sa'ir sahabiyat malam yace wa amma ma tanquluhu rafida wa ahlul bid'i fi kutubihim min zalika abinda rafida yan shi'a masu dagin sabai da sauran yan bid'a khawarija kenan da ba suke ruwaitowa a falanu fala nu'arriju alaihi ba ma ma tsayawa mu kalli wannan magana wala karama ba ma daga kafa fa aktharu batilun wa kadhibun wa iftira'u ƙarya ce da zuke ta malle da kirkira fa da abur rawafidi riwayatul abatil al'adar rafida 'yan shi'a ruwaito ƙarya auraddu duma fi sihahi wal masanidi da kuma ƙaryata abin da ke cikin sahihi da musnadi su ruto ƙarya su ce abu ɗalibin ɗan aljanna ne su ce kai ai annabi ne ma shi ma ƙarya marara sannan abin da ke cikin sahihi kuma ko nassin alƙur'ani su ce ƙarya ne ƙur'ani ya ce aisha ba ta yi zina ba su ce ƙarya ne ta yi kaga ƙaryata gaskiya ƙoƙarin gasgata ƙarya wannan shi ne ɗabi'a ya shi a har in kana karanta maganganunsu ko a facebook ko a jaridarsu ko a wurin wa'azinsu sunan shi ma wa'azi wurin lacce su ko da za ka ji wannan allah ya tsare wannan sai da suka ce fa ya mutu ya dawo wannan da aka harba a nan zariya, aka ji a kulle shi ya raba zazzage wannan shugaban su dinnan yan shi'a suna ta tuciya da karama ai ya mutu ya dawo ne ka duba ka eh, san yan wuyu wallahi wata suna magana malai ya ce wa kata kallama oke wa mata ifaƙatu man bihi sakararu ce to yaushe yan shi'a za su tashi daga cikin mayen da suke ciki na jahilci da rashin imani ina ganin saboda ƙwarewar lokaci sai mu saurara ana wannan duk kaddima ce yake zai magana akan wasu tattaunawa waɗanda za su biyo baya akan ainihin wato a shafi shafi din kuma wasu abubuwa da aka faɗa kan shi in Allah ya so a kasu na gaba za mu karasa wannan tattaunawa sai mu koma cikin littafin mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi